masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu sake kasancewa ta da ku a cikin wani sabon maudu'i na muhawarar studio kalangu na hilin mata hilin mata shirin ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwa da suka shahi rayuwar ɗiya mata a fannin daban-daban na rayuwa ta da kullum wanda suka hada da ilimi da horo da lahiya da tattalin arziki da zamantakewa. shirin na yau zai mai da hankali kan mata da azumin watan ramadan watan azumin ramadan dai ya suma ne wato a ƙasar niger da faɗin duniya ta ranar 11 ga watan maris shekara 2024 wata ne dai wanda a cikin shi al'umma musulmi suke kame kansu daga cin abinci da kuma sha sannan ma da dukkan wa'insu ka'idodi wa'inda addinin musulunci ya gindan ya ga mai azumi shin mace mai juna biyu ko kuma mai shayarwa tana iya yin azumin ba tare da yin azumin ya cutar da lafiyar danta da take shayarwa ba ko kuma wanda ke cikin ta ba domin amsa wannan tambayoyin a nan cikin ɗakin magana na studio kalungu muke tare da wato ustaza umma wadda ta kasance malama ce ta addinin islama ustaza umma barkaku da isra a tare da mu akwai dr bello shi kuma ƙwararre ne a fannin jimaka barka da isowa muna tare da ma sai ki gabatar da kanki sunana madalla wali eta search farm a a sire madalla gi mu da karbi gurin gaita tare muhawarar studio kalungu ni hawa usman nake mana barka da zuwa zamu wato su suma shirin muhawarar namu na wannan maritin tare da ku cewa da wato ustaza umma shin kuna iya ku bayyana muna takamaimai wani kallo ne addinin islama yake yi dangance da azumi na mace mace mai juna biyu ko kuma mace mai shayarwa أعوذ بالله السميع العليم من da taimakon Allah kamar yadda yau muhawarar tamu za ta yi magana shine bisa kan ibada da muke cikin ta azumi wanda tana cikin shika-shikan musulunci guda biyar Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama yanda Allah ya shar'anta wa sauran al'ummun da suka huce ganin cewa shi azumi hanya ce ta samun taƙawa wanda takawa ita ce mutum ya yi rayuwa ta tsanaki a cikin rayuwar duniya kuma ya tahi ya sami yarda Allah kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa ba da bismillahir rahim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukra wa alal ladzina yuti'unahum fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul la wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun a ƙarƙashin wannan aya ta 183 ta cikin suratul bakara Allah yake fayyace mana ya shar'anta mana azumi ya kasance cikin shika-shikan musulunci guda biyar ya shar'anta mana shi shekara ta biyu bayan hijira ta manzo Allah sallama amma da yake addinin musulunci shi ya kawo abin da ake cewa ashimul ya gama komi da komi kowace fiska da za ta iya kasancewa 'yan adam suna ciki bai manta da shi ba kenan sai aka toge dangance da balaguro yanayi na balaguro da rishin lahiya wanda shi ma muna mu'amala da shi allah maɗaukin sarki ya ce wanda suka kasance suna cikin wannan halin guda biyu aya ta ce ƙarara ya lissafa kwanakin shi da ya sha azumi ya rama kalma magana ta gaba shine wa man kana bayan wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatum bi ayamin ukhur wa ala alladhina yuti'unahu fidyatun shine gaba ta maganar mu anan ne aka samu wanda malamai suka rabu a biyu shi cewa wanda bai da lahiya ko wanda yake da balaguro ya rama ba a samu matsala kan shi ba amma wanda ya kasance cikin halin da bai ya iya azumi ya abin da zai yi ya ciyar da miskini mhm. gwalgwadon mutane suna da yunwa shi ya ciyar yanzu ai mace mai ciki da mai shayarwa suna cikin wanda suke ya cikin yanayin in su in ya kasance masana sun tabbatar da cewa ba sa iya ba mhm. mai ciki za ta hallaka ko kuma ɗan zai hallake to wannan ba sa iya ba sai suka ce su ciyar ai babu tantama mai ciki da mai goyo kenan mai shayarwa mhm. a sa su cikin marasa lahiya tun da shi ciki ko dai cikin ɗan giwa ne aka ɗauka ana aiki shi kenan an warke haka ita ma goyo shayarwa a musulunci shiga ya shi tsananin shi shekara biyu ne in ya huce shekara biyu an huce normal in. Mhm. <laughs> Masha Allah mun sake dawa kankura Allah yarda. Eh uwar gidan lawali wadda kike wato unguzuma ce a nan likita tare kazma Kin ji dai shimfiɗar da Ustaza Umma ta muna dangance da azumin na mace mai shayarwa da kuma wadda take da juna biyu. Shin ke a ganin ki kaman wani irin kalubale ne zai mace za ta fuskanta bisa lafiyarta idan tana azumi ko kuma wato mace mai shayarwa ko kuma wadda take da juna biyu. to assalamu alaikum wa alaikum to a farko dai abin da za mu ce a fannin kamar lahiya ciki ba cuta ba ne mhm. amma iya iya zuwa da illoli kenan idan ka zo likita ana awon mata masu juna biyu kenan in an gani kana tare da kamar wa'insu cutoti haka kamar rishin jini haka mace tana iya zuwa tana da illa na rishin jini kenan ana iya galgadinta tunda da jininta ne yaron yake amfani mhm. ana iya cewa gashi nan kin gani kenan in ba ta tsaya tana kaida cin abinci tunda wannan fayar da take sha ba shi kadai zai maida sai game da abinci mhm. kenan ana iya ce mata gashi gashi nan wannan iya isa wannan illan ta ajiye azumi har lokacin da take iya tarama mhm. bayan shi tana iya zuwa yanzu wasu mata suna iya zuwa basu da lahiya kaman kana ta amai kana ta amai kana ta amai kin ga amai iya sa wasu sinadaran jiki su ta ragewa a cikin jini mm-hmm. kenan wannan abin nan in ka zo kenan da yanayin da macen ta zo ne idan ka gani yanayin ta gaskiya a lokacin ya kamata ta aji azumi ne mm-hmm. kenan sai a diba a gani a auna in ya kamata ta aji ne sai a bata magunguna wanda zai tsaida wannan aman a bata wanda a gaba ma zata sha don saboda ya tsaida har ta samu kwarin jiki in tana iya ma ta ci gaba da azuminta mhm, mhm. kenan fannin kuma shayarwa da zamu ce ko ma masu ban nono ne wanda basu ba da ruwa tsarara nono zalla ne mhm. kana iya tatsa kenan nonon nan da kuna gani ana tatsa shi iya iya zama haka ma a aje ba firigo ba komai awa goma sha biyu bai bace ba a waje kawa aje cikin abu a aje kenan mace in ta san wannan ne take nan gayi kenan akwai dabaru ba ala dole ba ne don azumi ya zo kawai kice baki baki shayar da sai dai in dai yaron bai da lahiya su ma akwai fannin masu kula da yara suna iya ce miki wanga yaron sai kin ba shi nono gashi nan bai kamata ba mhm. kenan wannan shayarwa bai sawa a ce ki aje nono tunda kina iya ɗiban nonon nan ki aje shi kenan a lokacin da kika ga a cikin ini ruwan nonon nan ya fara ragewa wannan nonon nan sai ki zan ki ɗauka kina bada wanda aka tatsa na harko shi za a bada da harko. Mhm. kenan he ki nemi bololinki masu kyau masu marhi aji a wuri tsabtatacce kenan sai lokacin da kika ga ruwan nono ya rage kina iya ɗauka wannan abin da kinka tatsa sai ki ba yaro a baccin shayar da nonon da kike nan gai. Mhm, mhm. Tun da zuwa wuni nono yana ragewa. Yana iya ragewa. To yanzu kamar idan muka ɗauki fannin mace wadda take da juna biyu, kamar wani irin irin cikas ne takan iya fuskanta idan tana azumi kuma ga yaunin da take dauke da shi misali a ce ko cikin bai girma ba ko kuma ya kai ma wani matsayi tunda wani lokaci mata sukan cewa in ciki ya kusa aihuwa sai ka ji wani lokaci in baka ci ba kana jin wasu abubuwa wannan to bayanoni ne da mata suke bada da ba a fannin likita aka gan shi ba mhm. kenan bisa irin wannan baka iya kai ka bada wani amsa mhm. amma mu a nan likita in mun ga ko yaro ne na cikin ciki bai nan ga girma muna iya cewa kin ga yaron ki kaman yanzu muna iya auna shi idan kaman yaro ya kamata ya kasance wata takwas ko wata bakwai mhm. sai mu gani in an auna yaron nan kaman cikin wata shidda ne akwai matsala muna iya cewa kenan wannan yaron mu a turanci ana cewa retard de croissance mm. kenan yaron a ciki yana nan ga yin retard kenan ala dole yawara akwai matakan da za a ɗauka don saboda wannan uwal ita a kula dan saboda yaron nan amma a fanni haka likitanta sai mun kayyade mun gani mun auna akwai matsaloli game da cikin mm-hmm. sai a ce maka ka aje in hal baka iyawa hal lokaci kaza ne in ko lokaci akwai lokacin da za a ka'idance maka ana cewa ka je ka komo a diba ka je komo a diba abin har lokacin da aka ce yayi daidai kenan kana iya ci gaba da azumin to madalla mun gode kwarai da gaske madama lawoli kuma bangaren naku dr bello mai kula da al'amura suka kwararre a fannin wato cimaka shin mace mai juna biyu ko kuma da take sharuwa wani irin kaman kwatankwaci abinci ne ya kamata a ce ta amfani jikinta da shi a wannan lokacin na ramadan mm. mace mai juna biyu akwai eh, sinadaran da take da bukata mm-hmm. eh, in aka ɗoka watanni na hari na junan biyu akwai wasu sinadarai wanda take da bukata wanda ake cema vitamin mm-hmm. eh, cikin vitamin in nan akwai wanda ake cema vitamin a akwai wanda ake cema vitamin c da sauransu e bancin vitamin a da vitamin c kuma kamar da malama ta ce akwai wasu sinadarai da ake ce ma fair wanda ita ma mace mai juna biyu tana da bukatar shi na uku shine sinadarin da ake ce ma protein wanda yawanci shine ke gina jiki jikinta da jikin yawon da take ɗauke da shi na hudu sinadarin da take da bukata shine wanda ake ce ma energy yawanci mace mai juna biyu E, in aka ɗauka kakin ta ɗauki juna biyu lokacin da ta ɗauki juna biyu e bukatanta na energy mm, e, e, mm-hmm. na karuwa tana masu karhin jiki bukatanta na protein wanda nace wanda ke gina jiki shi ma na karuwa mm-hmm. kuma shi ma aka ɗauka bisa sauran vitamin su ma bukatunta na karuwa amma karuwan ya danganta da watanni junan biyu mm. kamar yanzu na ɗauka eh, bisa fannin kawunaci wanda ke cema wanda ke gina jiki in eh, aka ɗauka energy wanda ke bada ƙarfi yawanci eh, watanni mata masu juna biyu kamar wata shida zuwa wata tara sun yi bukatar sinarin da ake cema protein wanda ke gina jiki shine malama ta ce kamar shine ke sa yawanci in mata ba su samun sinadaran nan sai ya aiho musu illa kuma ya aiho ma dan da suke dauke da shi illa wanda ake ce ma wanda take retarded croissance mm, yaro bai girma yaro bai girma mm-hmm. eh bancin wannan kuma akwai sinadarin take ce ma wanda take ce fair wanda yawanci eh, ko ta fannin abinci ana samun shi amma eh, abu binciken da aka yi an gada yawanci matan niger eh, kashi hamsin bisa ɗari kenan aka ɗauka mace dai cikin mace biyu mace guda tana fuskantar rashin rashin sinadarin da ake ce ma fair mm. eh tana da matsala wanda ake ce ma na karin mm-hmm. eh, shi ne e shi yasa duk da yake ana iya samun sinadarin na cikin abinci a likitanci ana ba su magani wanda ake ce ma supplementation en fair dan su samu su samu jini mm-hmm. juna biyu da shayarwa bai iya hana bai iya hana azumi to yanzu kamar eh. su wannan sinadaran mm. cikin wani irin abinci ne kamata ta ci wurin bude bakin da yanzu man cewa ta samu wannan sinadaran in, na doka bisa kan eh, vitamin mhm. akwai vitamin a wanda yawanci ana samu cikin ɗiyan itace ɗiyan itace yawanci masu vitamin a su ne ɗiyan itace wanda ke da kala ja ko masara in aka ɗauka misali akwai su carrot akwai su eh, wanga tomat akwai su uh, uh, kankana da su anana da sauransu duk suna kawo vitamin ɗin nan mhm. in aka ɗauka fannin eh, sinadarin da ke ce ake ce ma fer su shi ma na samu cikin ɗiyan itace eh, cikin ɗiyan itacen na akwai eh, zogala akwai sinadarin nan sosai ciki kuma bancin wannan kuma akwai cikin kuka ana samu sinadarin da ake ce ma fer in ka ɗoka na ɗoka fannin eh, sinadarin wanda ke gina jiki wanda ake ce ma protein ana samun cikin abinci kamar su nama um, da su da kwai da kihi amma wanda binciken da aka yi ko da yake yawanci mutane na wasa da abincin nan cikin zogala an wanda suka yi bincike sun ga da eh, sinarin da ake ce ma protein eh, ana samun shi da abin da ake samun cikin nama mm-hmm. Eh, kenan eh, shi ma yana da muhimmanci mun gode sosai dr bello to ina ganin cewa sai ni kahin dai mu ci gaba sai mu saurari ra'ayoyi na wasu mata da muka tattaro muku waɗanda suka muna tsokaci kamar ru'in namu mata ne waɗanda suke sharuwa waɗansu kuma suna da juna biyu To shi dai azumi ga mace mai juna biyu abu ne mai matukar wuya saboda mace tana da juna biyu kaga ga yawan cikin jikinta kuma ga ta da kanta ba ta jimin yunwa saboda in ta jimin yunwa shi wannan yaro da ciki na bukata abinci kaga akwai wahala suna wahala sosai amma ana sa mata masu ƙoƙari suna yin wannan azumi to muna ƙara kira gare su idan ki gaza ki wahala to ya kamata Allah ya kawo miki sauki Allah addini sauki ke so gare ku bai son tsani kenan mata su gane in akwai juna biyu to akwai sauƙin azumi daga baya sai ku ramka kenan wannan ba ƙaramin abu ne ba gare su ba karamin wahala suke yi ba Ko matsala ce babba mace da juna biyu tana azumi saboda awa goma sha biyu ko da haka nan kina ke da yunwa jariri na cikin kina bukata A gani akwai kalubale kenan muna kara kira ga mata su gane idan kiga akwai wahala ya kamata azumin nan ki aje shi Allah ya sauki ke so gare ku ba tsanani ba Likita suna bada konsai mace idan ta kasance ciki ya kai kamar wata biyu uku hudu biyar shidda har ya kai zuwa bakwai to ya kamata mace ta bar azumi saboda me yasa yaron shi na iya shiga labai ta yunwa ta kama shi saboda bai samu abincin da kike ci shi zo zuwa gare shi a samu shi yasa aka aihuwa diya matacci wannan shi na kawo wannan idan muna kara kira gare su su yi hankuri ibada babu tsanin ciki addini ba tsanani akwai ba Allah ya kawo sauki kuma ya tsara addini ne biskan tsari mata su yi hankuri su bi abin nan a hankali in suna da ciki har su sabka su ramka lokacin da aka fara azumi na fara ba ta nono da na fara bata kuma sai ta fara zawo da amai da aka yi na fara na fara bata da nono ta fara zawo da amai aka yi na biyu kuma haka nan sai na ce to bari in tsaida da na tsaida ta fara samun dama sai yau na samu ne da kuma na yi sai na gaban nan gajin jikina ni ban da lahiya ita ma bata lahiya sai na ce to ban ƙara yi sai dai in tsaida da sai dai daga baya sai in ramka don gaskiya ina wahala ita ma tana wahala a gaskiya azumi dai ma shan wuya yaro zuwa yan kai suhuru zuwa rana bai samu abin da ya ci ya koshi nono bai isa te sai a hankali eh yaro ana azumi rami haka tun ga an shi ma ya kun bai cin tuwo a mun shan azumi tun da muna kana kula da yaro kuma kana ayyukan gida. A daidai wannan lokaci na watan Ramadan ko na azumi mata masu shayarwa sun kasu gida daban-daban ne. Akwai shayarwa ta yaro yana jinjiri akwai wanda kuma ya kai har yana cin abinci. To kamar wanda yaro yana jariri ne kwarai larurori sun musu yawa suna iya tsaye da azumin su har zuwa bayan wannan watan, sun samu karfin su ko kuma yaran su ya dan kama kwari sai su ramka wannan azumi. Sabida addini ya musu lamunan hakan tunda kina shayarwa kuma ga irin larurori nasu na mata wanda dai ba sai an ce dogon bayani ba kuma ga yaro gashi karami ne ke ce komi nashi daga gare ki ne zai samu don kika yi hakan kika ce zaki dauki azumi shi kuma za a dan tauyi mashi sauran haƙin shi To madalla mun saurari da ra'ayoyin jama'a daban-daban maza da mata dangance da mata masu sharawa masu juna biyu da azumin watan ramadana in muka zo bangaren naki wato Sajifam cewa da madam lawole mini zai kara mana a game da irin abubuwan da suka bayyana. To karin da zan yi a bisa kan mata masu shayarwa. Mu shayarwa a inda ake cewa mata su ba da ƙarfi daga aihuwa har zuwa wata shida ne. Mm-hmm. yaro idan ya kai wata shida an fara ba shi abinci kenan in kunu ne ma in mine ne dai an fara sa ana ce aliman de complement kenan a tare da shi ban ga matsalar da zai faru ba in dai ba yaron bai da lahiya ba ne kenan idan yaron yana cikin ga ki shayar da shi kina gama da abincin da kike nan gaba shi kenan har zuwa lokacin shan ruwa babu matsala a tattare da bayarwa in dai ba ke ko yaron ne an kai auni an ka gani bai kamata ba a ɗauka a likitance an ga dai yaron yana da wani rashin lahiya ko tamowa gare shi ko an ga masassara ko yana gudanawa da zawo wannan yana rage ƙarhin ko babba ne balantana yaro yana sa yaro ya shiga cikin wani irin eta kenan wannan kinga ana iya cewa ta zanki ba shi nono don saboda nono iya da sinadarai da yawa wanda suna gina jikin yaro komi abincin da zaka ba shi idan ma ko ya kai fiye da shekara abin da yake samu cikin nono sinadarai sun yi abin da kake bada mhm. tunda ana ƙari ne don saboda nonon bayya isan shi don saboda girma ƙasusuwan suna girma ana so a ƙara mishi don saboda ya tashe ya girma da kyau nono a bashi ya sha ko da ma haka nan to yanzu wasu sun kwatanta muna kaman yaran nasu suna gudawa don suna azumi wanda suke ba nono kama a nan wurin mini ne kamata a yi wannan ya kamata su kai likita gudanawa da, za, da, amai tana yiwa alamomin wasu cuta ne mm. tana yiwa wani abu ne yake nan ga sa yaran nan wani abu sai an kai likita an gwadi an gani mine ne asalin wannan gudanawa da wannan aman nan da yake nan gai idan na a ba da magani ne sai a ba yaran ki magani kenan kwanakin da zai samu kwarin jiki ya yi lahiya in an ce ki ba da nono ne idan yaron bai wuce wata shida ba ne kenan ki ba da nonon da kyau a ba da karye a ba da nonon don saboda ya samu ya warke in ya so sai ka ci gaba da azuminka. to madalla madam lawali ita yanzu kuma sai mu dawo bangaren naku dr bello kun ji ra'ayoyin jama'a daban-daban me zai kara mana akan abin da suka ce eh, karin da zan yi sai in ce eh, lalle da eh, shine wajen kamar da take mata wanda yawanci ana ba su umarni su yi wanda ake ce ma alitima exclusive kenan ba da nono tsantsa bai ya hana kiki ke ba da nono na tsantsa kana iya ci gaba da ba da nono tsantsan kuma kana azuminka ya danganta da abincin da za ka ci in ka bude baki su duk abincin da kake ci yana baka dama ka ci gaba da ban nonon da kake nan gai kenan kamar muka ba da bayani ɗazu akwai abinci kala-kala da mata masu juna biyu da mata masu shayarwa suna ici don su samu sinadarai mun sake dawa kanku dr bello ustaza umma kun ji ra'ayoyin jama'a da muka saurara dangance da maudu'in namu wani ƙari ne zuku muna na akai masha Allah <clears throat> ni dangance da eh, kalamai da na ji maganganu da na ji na mutane mhm. wanda aka tantamna da su shine shi dai addinin musulunci azumi dama an shar'anta musulmai ne kuma addinin musulunci addini ne na ikra'a na a yi tahi a yi karatu malamai allah ya saka musu da alkhairi <clears throat> suna iya gwalgwadonsu kenan mutane su koma su garzaya ga malamai su ji shawarwari shi dai addinin musulunci na rahama ne Allah da kanshi yake ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma ka illa rahmatan lil alamin in muka diba rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ce tausayi ne ba ma gaba ga mutane hal ga dabbobi ba ma ga musulmi ba hal wanda ba musulmai ba manzon Allah sallallahu ya tausaya musu addinin musulunci addini ne na rahama battayuwa Allah ya wa dan adam abin da zai cuta mishi rahama ta Allah kenan ta yalwanci kowa da kowa mutane su koma wannan abu in ka ji an ce addini ne ka san hikima baka san ba hikima inda zaka koma zaka dace zaka samu mafita ta alkhairi kenan kamar yadda sajifa ta ce ba dole ba ne ba a ce ɗanka dan kana azumi zawo da amai a ce azumin ne dalili yanzu hankali na ma ya kawo da saji fam ta yi magana kaga ta ce ai a je a nemi dalilin tana yiwa wani abu ne dalili ɗanka yana iya ɗaukan wani abu ya ci amma kai kaga da yake abin da ya dame ka shine azumin yawanci sai ka karkata sai ka ce azumin ne bari in bar azumi kuma man ce shedan makiyin mu ne yanda jinin jikinmu yake yawo haka shedan yake yawo a cikin jikinmu kenan so da yawa za ka bar azumin sai a yi haɗuwa ta daidaita da zama inda ɗan naka ka ga wani abu ya canza kai ko baka san ba Allah ne ya riga ya ɗauke ko ko da yanayin da aka yi na dama kawai sai ka ce ai azumin ne kai ka samu hanya ta baka yi ba azumi kenan mu yi hattara mu koma da wurin likita kuma ko fatawal kalmi yadda da fatawal wasa kadai kalmi yadda da anji anji anji mu tafi mhm. wurin malamai mu tsugunna mu ji tukwana in ma tsaidawa za ka yi ki tafi gurin malamin unguwar ku ki ce to ni ga ɗana yanayin da ya kama shawarar da aka miki su malamai amana ce Allah ya basu su za su gaya miki shawara ta kirki kenan ita ce mai fidda ki ita ce zaki wanda Allah madauki sarki zai da al'amarin ki Allah ya kama mana amin ya Allah eh ustaza umma kaman nan wajen wata tambaya ta shigo mini kaman wani irin alamomi ne ya kamata idan mace mai juna biyu ko mai sharuwa ta gini ya kamata ta je ta nemi lalle cewa ya kamata ta tsaye da azumi mu so da yawa abin da muke ɗauka mhm. kamar yadda magana ta ta ƙarshe sai mu ce akwai sai psychologic akwai mhm. harka shedan mhm. tunda shi ilimi ya yi ilimi a na musulunci ya yi girma ya nisanci abin da hankali yake nihi so da yawa a cikin hikimal azumi yanzu ba gashi nan ba ai su ne doktorori in ciwo ya ciwo sai a sa ka rejim a ce kalkaci kaza kalkaci kaza daga cikin hikimar azumi akwai lahiya wata ne na rejim cututtuka katu kwata goma sha ɗaya a cikin hikimar shi malamai suka ce akwai samun lahiya kenan mu yanzu a addinance akwai wahala ni in yarda a ce azumi shi yasa ki rashin lahiya kenan azumi lahiya da Allah madaukakin sarki ya hodi manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da haka ne shine asadiqul masduq shi yahi gaskiya kenan ke bayanin ki naki ne za a je abincika. kenan ta hiki bincika amma azumi karatse kawai azumi ya saki rishe lahiya tunda mun ga akwai da yawa da suke cewa ni daga wata azumi ya kama ilsar kina ya warke akwai da yawa da suke cewa suna da cututtuka in ba azumi bane ba ni da ai ban iya ba kaza amma yanzu da azumin ya zo na samu lahiya wannan ni na ji ta kunnan baki da yawa masu cewa sun samu waraka daga azumi Allah ya kama mana. Amin ya Allahu. Mun gode sosai Ustaza Umma. To kahin dai mu ci gaba sai ni sai mu saurari tarihin namu a cikin wannan shirin. An haife ta ne uku ga watan Januwari a shekara ta 1972 a nan cikin garin birnin Kwanni uwar gida Maryama ta fito ne daga Madora inda ta gaji sana'ar ɗori an mata aure tun tana shekaru goma sha hudu a nan cikin garin birnin Kwanni mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya guda bakwai maza biyar mata biyu uwar gida Maryama ta haife da shekaru ashirin ashirin tana gudanar da aikin hukun biki a nan cikin unguwar sabon gari uwar gida maryama ta samu ci gaba da samun yabo ga maza da matan unguwar sabon gari inda har suke kiranta da uwar shakala ta yi ma'arin bayani yadda farko ake aikin hukun bikin misali dai mun kai zuwa shekara 20 zuwa abin da ya yi sama to masu bikin kan yiwuwa wani tun shiya da ciki in ya mai sheka kawai zaman uwa shana iya in naƙuda ta kama shi shi ce a kiran yoka ka tafi tare da shi in ya aihu sai a gyara mai jiki a gyara maɗa jiki sai ka zamna nan tare da shi tsawon sati guda inda kwana arba'in za a yi ai kwana arba'in in kuma satin na guda za shi sai in shiya da mai aiki sai ka taho ka ka shi ko sai shi sa ma aiki ne shi ci gaba da yamma, ɗan ayyukan da shi kai kawo waɗanda in sun taho ga gari ba su da kowa tare da su sun ɗauke ka matsayin ma'aiki kai ka taya tare da su ka zamna tare da su sai an yi zaman kwanan na arba'in ka gyara su ka gyara su kai musu wanka ita kuma ka aza mata ruwan zahi ka kashe mata kunu kai mata komi da komi dai abin da ta kai cikin gidan sai an yi tsawon kwanan na arba'in. wani magidaci makwabcinta mai suna malam laminu ya yaba da aikin da maryam Adama ke yi ta duba da tun tasowarsu sun tarar da ita akan wannan aikin nata na wakon biki. Tun muna da ƙanana muke ganin ayyuka irin waɗanda take yi kuma ba a taɓa samun sabani ba kan shi. Mata sun ɗauki tamkar uwa gare su duk anguwa ga tamu duk matan da ta aihu ce ke tsaro kula da bikinta sai ta ƙare abin da take yi. Ruwan zahinta dai da kayayyakin gare da ake haɗawa na mata dai duk gaba ɗaya ita ke kula da wannan abin ɗin sai lokacin da Allah ya sa ta kare. Mace ita ce jajirtacciya wadda ta san aikin da take yi eh, muna jinjina ma maryama bisa ga kokarin da take yi wajen kulawa da mata maryama ta karin bayani da cewa ba wai abin da ake bata bane ke burge ta akan wannan aikin nata na hukun biki a'a tana yin shine tsakaninta da Allah ta duba da ɗa na kowa ne da kuma yadda matan unguwar suka ɗauke ta matsayin uwa gare su duk kuma dai da zan dai kana yi don Allah baka damuwa duk abin da an ka baka sai ka gode nemi Allah tun da adam dadin na kowa na shi abin da ajin daɗin gudana bisa ga haka nan mutum ya ɗauke ka matsayin ma'aiki kenan kaga baka bambanci da ɗan ɗanka na baka kwatanta ka ce sai ka yi janga da shi. Uwar gida Maryama abin alfahari ce da tutiya kana abin misali ce ga matan unguwar sabon gari da matan garin birnin kwanni gabaki ɗaya saboda ta samu farin jini ga maza da mata akan wannan aikin nata na hukun biki. Madalla mun saurari tarihi tarihin uwar gida maryama wadda take unguwa ce ko kuma ce mai fakon biki yadda hausa ta danganta kowanne da bangaren nashi wadda take a can kwanne e mu zo bangaren naki madama lawali kamar su akasin wannan abincin wanda suke kara ruwan jiki idan mace mai sha ruwa ko kuma mai juna biyu ta kasance a cikin wannan larurar kamar wani irin illa ne kan iya haifar mata kamar rashin shan ruwa mm-hmm. kamar idan aka ce ta kai wani matsayi da jikinta bai da isasshen ruwa to wa'annan illan da suke iya afkuwa kamar muna ce mishi ana sarance oligoamnios kamar ruwan da yaron ke ciki baskuwa mm-hmm. daga sinadaran da na ruwa da take samu mm-hmm. yana sa wannan ruwan ya yi yawa ko ya yi kaɗan kenan wannan yana iya sa ana cewa oligoamnios to shi ma a ecography ana auna mhm. ya kai matsayin da a'a ya kamata a gaya ma macen gashi nan kin gani wannan ya yi tsanani kin gane akwai lokacin da kamar hwara ne kina a lokacin sai a ce a gashi nan kin hwara sai a gaya miki ga abincin da ya kamata ki sha da yawa ki ci da yawa sai a yi miki kwansai. wanda ya kamata ki ci ki sha mhm. game da ita lahiyanta kenan ruwa babba abu ne a cikin gina jiki mhm. kenan mace ko juna biyu gure ta ko shayarwa nono ma sai tana sha abinci masu ruwa diya mhm. ko kana ban nono ana ca ka sha abinci masu ruwa diya irin namu kaman kunu kaman horo-horo ka sha kuma ruwa diya ana ca don saboda ka samu ruwan nono da yawa mhm. kenan wannan duka ana kwansayin wanda suna ban nono su zanki karfafa bisa kan shan ruwa diya don saboda yaran su ya samu ruwan nono diya mhm. mm. To madalla ina ganin cewa ma dai muhawarar tamu ta kusa zuwa karshe amma kamar mu rufe ta baki daya ina so in ji ɗaya bayan ɗaya kamar wani irin shawarwari ne ke gare ku musamman ma mu soma da ku wato ustaza mu ji menene wace irin shawara ke zaku ba matan wa'annan wa'anda suke sharuwa da wa'anda suke da juna biyu dangance da azumin wata ramadana kai zamanto cewa sun tsaye da azumin ko kuma sun samu wani akasi dangance da lahiyarsu. Masha Allah ni galgadin da zan ja hankali ga dukkan 'yan uwa musulmi mhm. da mata masu shayarwa da masu ciki kuma yawanci da mazaje ma tunda <clears throat> yanzu yanayin da ake gani akwai so da yawa da mazaje ne ma suke ba matan su umarni he ga an ce ɗana kalya wahala kalke ɗau azumi mhm. shi dai musa a kanmu in aka ce ibada allah ya shar'anta ta ta huce hurumin mutum ɗan adam shi namiji shi ba shi karan kanshi ba ne ba zai ce miki ki ajiye azumi ba zancen mahaifanka ba ne babu mutumin da yake da hurumin ya sabke dokar da Allah maɗaukin sarki ya ɗora mhm. kenan ga kowa da kowa kuma ka yi ƙoƙari akwai ta'awun saboda shi ne muka kasance hayar ummatan ukar jitalin nas ko da kin ga wata baki ba za ki ajiye ba ɗiyarki ba ce wata ce a gurin aikinku ko wata ce makwabciyarku take da irin wannan ra'ayin to ke musulma ce kuma mun ɗau alkawali gaba mu yayin da manzon Allah sallallahu ya yi hajjin bankwana yake cewa fa to fa shahadu ku shaida fa na kawo sako addini ya cika sahabbai suka ce sun shaida yace balligu anni walau aya ku kai sako daga gare ni ko baka iya ba qur'ani baka iya ba hadisi wanda suke nan su kai sako duk duniya kowa ya ji a addinin musulunci kowa ko baka iya ba karatun qur'ani ga ayoyi nan kana gani alamomi nan kana gani da a ce akwai Allah dole zaka galgadu wani in ka ga yana yi kai da ka ji wannan fatawal kenan dole ka sha hankalin shi kenan mu ji tsoron Allah mu duka wannan rayuwa ibada ce mu san saboda me Allah ya halicce mu mu zo mu yi ibada mu bauta mishi kuma mu koma yanda ya muka kasance a nan duniya gaba ɗayan mu gidan ka so ne baban mu annabi adam aljanna yake a asali Allah madaukakin sarki cikin hikimar shi aka kashi duniya kenan mu zuriya shi mu zo duniya dan mu yi wata misiyon kin mu mun kare ba mu kare ba za mu koma ga Allah za mu samu sakamakon da Allah ya da mana kenan mu yi hattara shine mu yi ibada mu sami yarda Allah Allah ya samu gane shi ne galgadi na. Amin da sa annabi ustaza alaikum salam mun gode. Dr. Bello micece shawararka ga mata wa'anda suke sharuwa da masu juna biyu a wannan lokacin na azumin Ramadan. Eh, shawarar zan bada ita ce kamar da muka gai da muka hara mu hara ga ne mu ce eh, mace in kina azumi mace mai juna biyu kamar na ce kina da bukatar abinci masu mahimmanci mm-hmm. abinci masu mahimmanci su ne eh, abinci kamar na ce masu sinadarai wanda wanda za su gina jiki kamar su um, vitamin A da vitamin C da sauran sinadaran da muka ba da bayani mata ya kamata a ce sun same shi dama an kana azumi daidai ka daidai ka. kana ci abinci masu masu dan masu dan gardi banci wannan mace dangance da juna biyu da ke gare akwai yaunin da akai mai gidan aka azama Dan. abincin da mace ka mai juna biyu za ta ci don ta samu lahiyar jikinta ya nauyin nan na gare ka mm. kenan ya kamata maza su masu su kokarta bisa wannan abinci wanda aka ba ya kamata a ba mata masu juna biyu da mata wanda suke ba ban nono. Mm-hmm. to mun gode sosai dr bello madama lawali eta wace shawara ce ke gare ki zuwa ga mata masu juna biyu da waɗanda suke shayarwa dangance da lafiyarsu kan wannan watan azumi na ramadan. To, ni ba ajiye azumin ba. Mhm. Menene mace mai cikin zattaci mhm. Mun sani, kenan a yi aiki da gaskiya. Dan kin ajiye azumi zaki ini a gidan babu komi, bai ya wuce wani dan koko zaki sha kina ini. Yana gina jiki, bai yayuwa. Kenan idan zaki ajiye azumi, dan saboda in an auna an gani ne sinadaran jikinki ba sa isa, ya kamata ki ci wanga ki ci wanga, a inin ne ho zaki ci su. Mhm. Kenan alatilas shi wannan in zaki aje sai an kula da ke ne mai shayarwa tana ci ne fiye da mutum normal so biyu mm. plakinta kenan sai ta ci abin da zai gina mata jiki sinadaran da ya kamata da komi kenan ke kuma mace mai ciki abin da za mu gaya mata mm-hmm. ana awon mata a likita yanda doktar ya faɗi akwai matan da suna da diabet dama ma za su zo da ciki suna da diabet akwai wanda da ciki zata yi diabet akwai wanda da amma tana da tension zata zo da ciki akwai wanda sai da ciki zata yi tension akwai wanda zata ɗau ciki a nemi a bar mazance matan Nijar yawancin kakalkasa a nemi a da ciki yake ɗau mata goma a wurin in kika yi preleve akalla zaki samu da biyu wanda suna da to hemoglobin normal wanda ake nema ba azumi ba ma babu yawwara kenan ya kamata a kula da ci da sha surtu na mace mai ciki baske ita sinadaran nan yaron da ke cikin ciki ma iya bukatansu mhm, mhm. kenan ya ba nema za yi ba nesa ko abin da bakka da shi abin da yana gidanka wani zogala wani tomat fresh wani ɗan carrot lokacin da yake da arha daidai iya gwalgwadin da kake haɗi zan yi ƙarin bayani idan mace na da juna biyu watan nan na uku na hwari akwai waɗansu suna yin amai da yana sha musu kai a mhm. likitanci ana cewa vomisaman gravidic mhm. to wannan aman nan iya iya sa wa'annan abubuwan na wani potassium wani calcium wani magnesium su rage cikin jiki wannan ma zai sa kuma aman ya ƙara a agrave a cikin harakan mm. kenan kun gani wa'annan duka a likita muna gani mu da kanmu muna auna mu da kanmu muna ca ya kamata ta tsaye da adimi sai lokacin da mutum ya samu kwarin jiki ko ana evaluate haka nan ha a gani in kina iya ɗauka ko baki iya ɗauka ana gani mm-hmm. kenan ya kamata ana awo ana ga lahiyar jikinki akwai wanda muna suivir yanzu ma yanda doktor ya hudi suna da tension da juna biyu suna tai suna zuwa muna ba su rendezvous normal babu matsalan da yake nan ga faruwa mhm. kenan abun duka a auna a ka'idance gashi nan lalle bai iyawa don saboda lahiyarki baki iyawa don saboda yaron da ke cikin cikinki ki tsai da azumi mu ma muna hudi baki da yawa a yi bincike a ce gashi nan ko ke lahiyar kice ba ta iyawa mhm. ko lahiyar abin da ke cikin cikinki da kike ɗauke an yi gwadin jini an yi aune-aune an gani bai yayuwa likitoti ma ai mutane ne mhm. kuma suna nan don saboda lahiyar ki da yaron ki za su ce ki aje sai illa gashi lokacin ko hal aihuwa mhm. bai yayuwa ki dau azumi kuma kina iyawa ki ci gaba yawara kenan duka abin da yanda aka faɗi azumin la ai hattara ba a daga kai bane kawai sama a ce dan ina da juna biyu ba cuta bane a likitance ma iya zuwa da illoli wanda ana maganin su kenan ya kamata sai an auna an ce gashi nan wannan bai kamata ki azumi don gashi gashi gashi sai ya kamata mutuna a lokacin shi iya da hujja da zai aje azumin shi. To madalla. Madalla ina ganin cewa duka duka dai a nan muka zo ƙarshen muhawar ta studio Kalangu Tiyo ta hilin mata wadda ta yi tsokaci kan mata da azumin watan Ramadan shin wace irin kalubale ne matan da ke sharuwa ko kuma waɗanda suke da juna biyu ke fuskanta a game da lahiyar su da wannan azumi. kamar da kuka ji daga bakin wato bakin namu shi dai juna biyu ko kuma shayarwa ba sa hana yin azumi da ya kamata dai mutane su kiyaye da alahiyar su musamman ma dangance da abincin da suke ci da kuma irin shawarorin da likitoci suke ba su a madadin ustaza umma da kuka ji mu da ita a cikin wannan shirin da dr bello mai kula da fannin cimaka da uwar gidan lawali eta ita kuma sashi famce a nan reka ni hawa usman tare sauran abokan aiki za nan barin ku tare da shirin namu na matsokiji masu salam. Hey! mai mota mai mota dala ɗin da ka taso wai la haula wanga wanga mota wanga mota akwai wari wai ke hawa ya kike ina zaki haka Tsaya ke dai yana zuwa zan neman gawayi da ɗan turaren wuta in sa cikin wannan ɗakin namu. A'a, cikin wannan zahin kuma aka gama turaren wuta ba sai ɗakin ya ɗume da zahi ba. Ai ke dai saboda zahin ne ma ke dai tsaya dai in ƙare ina zuwa ni da ke ma ya kamata mu hira. To ba matsala sai kin dawo. Kai kai kai ɗakin sai kamshi yake gaskiya hawa mun gode. Ai ba komi, to yanzu idan ba kya komi zauna mu hira ko? To ina sauraron ki. To, Hanna, kin san dai ina kaunar ki sosai, kuma da fatan abin da zan faɗa ba zai miki ciwo ba, amma gaskiya ya kamata ki sake turaren ki da man shikinki. Turare ko man shikinki cikinsu guda gaskiya ya kamata ki sake wani. A'a, me kike nufi? Na yi baki ne koko turaren nawa baya da kamshi ne sosai. Eh, to ba baki kika yi ba, amma abin da nake nufi shine wallahi iskan jikinki ba daɗi kuma shi ke aune mana dukkan ɗakin nan sanan ba daɗi sam la ilaha illallah da wasu sallallahu alaihi sanan kira na zaki a tsakan ranan nan don ki ce mini wai wari nake yi wai kike ɗauka kanki ne kin aza ko ni ban wanka ne ya haƙuri hanna ba haka nake nihi ba kin san cikin wata azumi muke kuma cikin wata azumi wallahi wasu iska ba daɗi idan mutum na shakar su musamman ga mai azumi idan mutane na rayuwa tare dole sai ka rika tunawa da saura kin ga dai wannan biron tare muke mu biyar ko to duk kowa ya tahi in kika lura daga ni sai ke kaɗai mun kai saura ai sai ki tambayi kanki me yasa Allah sarki kina son kice saboda ni ne suka bar wurin wallahi ni wa ban jin shi sosai wa iskan nan ake baki iya jin shi da yake shikin kini kun baki ke kaɗai bace ba cikin irin wannan halin kowa na iya yawo da wani iska mara daɗi a shikin shi amma gyaran jiki shi ke sa ba a jin na wasu ki yanzu wani irin gyara kike ma shikin ki. gyaran jiki kuma ni ko wani ɗiban gashin hammata wani ba ni kuma da yake azumi ne ba na sa turare sosai to ai ko azumi ne ko an ce dai ba a sa turare sosai akwai gyaran da mutum ke iya yi domin rage wani iska da wani zuwa musamman a cikin wannan lokacin na zahi. Misali, sai ki samu duk kusurwa da jikinki inda gashi ke taruwa kamar hammata ki aske, ki samu ɗan lemun tsami ki goggoga a ciki, da shi da duk inda kike ganin zufa kan iya taruwa wajen. Sai kuma bicarbonate, shi ma kina iya ɗan goggoga shi ga jiki sannan ki wanka. Wannan duka yana maganin iskan shiki. Mm. Hmm, aini ni ban san da wannan duka ba kuma ban san da wai iskan jikina yana nan ga matsa mutane ba gaskiya wani abokan aiki na mu sai na nemi su gawaga yau dan shi ne ina cikin mota mota haya na shigo sai na ga mutane na ta kallo na wani iri ana zuba mini harare tana yiwa iskan jikina ne suke ji a ah, tana yiwa wallahi tana yiwa hanna tunda kin gani dai cikin biro da cikin motocin haya ko banki ko kuma wajaje dai inda mutane ke taruwa dole sai kin kula da halin da kike iya sauran mutane waɗanda kuke tare da su musamman a cikin wannan lokacin na zahi. Wallahi kina da gaskiya. Kun kona ma sa ɗan turare ba. aikin san ba sa turaren ba. sa turaren kaka kika sa turaren tunda sa turare cikin dauɗa ƙara turare ne sai mutum ya yi tsafta ne yake sa turare ko da dan turaren ya yi kamshi Allah sarki to gaskiya na gode miki da wannan kulawa don samun ma ka zo ka tunkari mutum ka gaya mishi gaskiya irin wannan ai sai da kuzari na gode fa gaskiya hawa. Allah shi na ce ki haƙuri kin ji hanna ba dan bana kaunar ki bane sai dai dan mu gyara. Bai komi ni ce da godiya.